أمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم رساكي سابوا أيو أصبر عشرين نبي رمضان شكرة تابرو إيا دريه دا أربعين دا أكو هجرية وندري دا عشرين دا أكو بوتن هدو شكرة تابرو بيو دا عشرين نبي ميلادية muna cikin tafsirin qur'ani da ake gudanarwa ya rufi a wannan wuri mai albarka za mu tashi farkon suratul rahman amma kafin na lokacin a kafin alar mai karanta akwai tambayoyi ko na assalamu alaikum assalamu alaikum malam ina tambaya a cikin kira tsara da ya kamata mutum ya ba ba a kan kira tsara a farko dai kamar yadda hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai don kuka ji mai kiran sallah fa qulu mithlu ma yaqulu ma yaqulu al mu'adhdhin ku fadi kutun kucin abinda mai kiran sallah yake fadi ku ce Allahu akbar Allahu akbar kai bai ji kai ma Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha Allah kai ma ashhadu an la ilaha Allah. أشهد أن محمد رسول الله كما أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة ونتكت لا حول ولا قوة إلا بالله ليه دليل بذلك لا حول ولا قوة إلا بالله ومينا yana kiran ka ne ka zo ka zuwa sallah to zuwa ba dabaran ka bane ba zarfin ka bane sai in Allah ya nufa sai ki ya sa nan sai ka bar ma Allah sai baka da dabara baka da karfin zuwa sai abinda Allah yake so Ina ma'ana la haula wala quwwata illa billah dabaran ka da karfuka duka mi kam Allah ya baka iko zuwa wannan amsa wannan kira din hayya alal falati ma la haula wala quwwata illa billah tunda ana kiran ka ne yanzu sai ka bar mu Allah shine zai ka domin wani ya fi ka karfi ya fi ka jin kiran sallah ya fi ka kusa da masallaci sai ka kawo to gidan shi yana kwanci shi Allah bai bashi wannan ikon ba to shi yasa kai kace la haula wala quwwata illa billah to daga nan la ilaha illallah sai ka ce la ilaha illallah kai ma kaga ka faɗi mislu ma yaqulu al mu'azzin sai dai wajen hayya ala saraya sai kai abin da ake kira hayya ala shine wanda na faɗa kenan da ya gama sai kai talatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya summa yusalli thumma yusalli ala annabi sai kai talatin annabi salatin ibrahimiyya nau'i nau'i wanda duk ka haddace a cikin su kana gamawa sai addu'a Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati ad-dammati wa salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وأقف مقام محمودا الذي وعدته إيانا قال ما لا تسلك إنك لا تسلك بهذا وإن كانت بقى رواية ألا قسياني لا يسلك بهذا أما رواية تتكاونا الدعاء باب والمكلم murya inda za a tsaya kenan daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam in mutum yayi wannan to halat lahu shafa'ati yawmal qiyamah sheto na ya halatta bi ma'ana zan cece shi a ranar alkiyama sannan in ka yi addu'a a wannan lokacin za a karbi addu'a domin na daga cikin wuraren da ake karban addu'a bainan azan wal fama to kuma kayi abin da annabi ya umarni ka bi mai kiran sallah sa'annan kuma kayi talatin annabi kai ka zo kuma kai wannan addu'a daga nan sai ka roƙi abin da kake so wannan shine abin da ake faɗi ba a fi da muke la ilaha illallah kai kuma ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka kenan ka wuce mai kiran sallah ba ka faɗi kutun kucin abin da ya faɗa ba ana so inda ya tsaya ka tsaya nan to iqama fa mai hukumi zai faɗa tun da maganar kiran sallah ne ita ma abin da za ta yi kenan domin annabi sallallahu alaihi wasallam duk kun ya kira su a azanaini kiran sallah biyu kama ma kalmomin ta ya fi yawa a idan shi a kiran sallah ba su da kamati sallah to nan shi ma sai ka faɗi abinda mai kiran sallah din ya faɗa kada kai gari da kamati sallah sai kama Allahu adama a'a inda akwai shi ma da an ruwaito mana ita a riwaya kuma shaɗu Allah ilaha illallah ke wahadahu la sharika la duk bai inganta ba ka faɗi abinda mai kiran sallah da mai ikama yake faɗi haka ya inganta daga nan sai kai addu'a bayan ikama kafin kiran sallah bayan ai bayan kiran sallah sai bayan ikama ba addu'a Don wasu sai yi addu'a lokacin da ake amma kafin ayi takbiratul ihram sai ga ya daga hannu yayi haka eh ba a yi wannan ana yi ne tsakanin kiran sallah da taga sallah daga nan ana gamawa abin da ya rike kawai sai takabiratul ihram in aka yi ikama sai ka yi du'awul istifta wannan shine abin da ya inganta shine abin da ya kamata mu kira sallah yayi duk littattafai za ka suna fa in ka kalli hisnul muslim akwai za addu'a da ake bayan azan ko kuma da ake a cikin azan mutum sai ya riya ya koye shi a wuri. na'am za a iya yi da su ma kalmomin kiran sallah ne ake yi inshallah kuma ba sa kira sai lokacin sallah yake sai ta na mota lokaci ya yi suna kira sai ka bi eh na ka gama fatiha za ka fara sura a babbar maganan wajibi ne tukuna ko ba wajibi ba a shi ainihin fatiha jumhurin malamai suna gani bismillah yana ɗaya daga cikin ayoyi shi ya sa nace in ka kalli ƙura'anin da ke hannun ka ranar nace kowa ya kalla ta haka da aka rubuta bismillah rahmanir rahim ta yaka sa 1 da zo alhamdulillahi rabbil alamin ta yaka sa 2 har kenan aya ta daya aya ta biyu ka kalli sauran surorin saka bismillahir rahmanir babu number 1 a cikin sa sai an fara alif lam mim sai aka daya kowa ya kalla ya gani wannan yake nuni duk da suka buga qur'ani a ka'ida wannan riwayoyin da muke amfani da su dukkan su suna kirga bismillah daya daga cikin ayoyin fatiha wanda shine in du malami sai ke maka ah, fatiha tana da sura nawa aya kai bakwai to in ka cire basmala aya shida kenan ka bari ka fahimta kuma Allah haka yake walgar ataina ka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim to malamai suka ce fatiha ake nufi ayoyin ta bakwai to da ka ga a wannan riwaya kowa ya gani da ka sa bismillahir rahmanir rahim ya ka sa daya in ka cire shifa nawa za ka samu shida kaga sabar aya a fatiha wanda ya bar aya a fatiha da gangan bai da sallah to mu bar magana wai me muke magana ma wajibi ko ba wajibi ba su tuna kafin a zo nan a kalli tsarin alkur'ani Sana a tsarin alkur'ani babu suran da aka rubuta ba a sa mata basmala ba in ban da tauba ita kadai za ka karanta ba ka ce basmala ba kai don ka ɗauko qur'ani kana tilawanka a aka yau da kullum sai ka zo bismillahir rahmanir rahim تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحدب في جيبها حبل من مسد فكر التلاوة تكفي قل هو الله أحد الله الصمد كاي ديدي إيه وكاي ديدي با ميسا baka faɗi bismillah wanda haka aka tsara qur'ani duk lokacin da zaka fara zuwa ka faɗi bismillah to me bambancin karatunka a haka kawai da kuma a sallah eh babu tsari na karatun alkur'ani duk suran da za ka fara sai ka faɗi basmala haka aka tsara alkur'ani to idan ka karanta sura a cikin sallah ko a wajen sallah ka bar basmala ka bar tsarin da aka tsara alkur'ani a kai kamar kai kake so ka karanta kulhuwallahu sai ka tsallake aya ɗaya da kulhuwallahu ko wata rafi an gane abun to kafin ka zo maganan bismillah maganan cewa wajibi ne ko ba wajibi ba kafin wannan ya taso amma abin jirgi tsari ne na alkur'ani babu malamin da ya ce basmala ɗin nan ana yin ta a wajen sallah ne kawai in za ka karanta sura banda wajen banda cikin sallah babu wannan malamin babu ma wannan don malaman ba ta kawo jima'a kwakwale balanar sa mata maudu'i an fahimta saboda a kwakwalwan kowa tsarin alkur'ani duk suran da za ka karanta basmala na ciki to ba mai cewa to yanzu in kana sallah za ka fara misali suratul anfal ko suratul yunus ko wata za ka sa basmala ko zai ba mai kawo wannan saboda baya cikin turani ma cewa za ka cire ba don in za ka cire ne shine ya kamata a tambaye ka misali wanda ya karanta farkon sura bai sa basmala ba shi ya kamata a nema mai dalilin ka na cire basmala tunda mun san ba suran da ba ta da basmala haka ne to kai da ka cire basmala me me dalilin ka a cikin sallah ko a wajen sallah kai muke neman ka bamu hujja na cire mata basmalan da Allah ya tsara duk sura bismillahir rahmanir rahim kafin ka karanta ta ba wai wanda yayi ba za a ce masa wajibi ko ka wajibi ba wannan maganan ba ta taso ba sai wanda bai fahimci tsari na shari'a musulunci yadda ke tafiyar da abubuwansa ba an gane abu ita shari'a akwai tana abinda ake kira a tafi akan al'asul asali kaza kaza ne to wanda ya saba asalin shi za a tambaya me yasa ka saba asali kamar yanzu mun ce fatiha ga buranan nan duk da ke mu gaba ɗaya za ka ce bismillahir rahmanir rubuta aya ɗaya to in ka cire yanzu kai za mu tambaye ka domin shi wanda ya buga qur'anin nan za a ga kowane da riwaya da suka bi malamai suka zauna masanan kira'at wanda suna da abin da ake kira isnadi ijaza kowanne su cikin wanda za ka ga an sa sunayensu da suka yadda a buga wannan Kur'ani a wannan riwaya zai ce maka na karanta daga malamina shi ma ya karanta daga malaminsa daga malaminsa har sahabi har annabi dukkan su suna da wannan in kana so ka duba ka dubi ƙarshen littafin kowane ƙur'ani. karshensa sai an yi bayani malaman da suka sa hannu aka buga a wata ruwaya za ka duk manyan malamai ne ka gan nan a nan wuri suka faɗi in ka nuhu alama iri kaza ga abin da take nufi in ka ga alama iri kaza ga abin da take nufi sai ka ga sunayen malaman da suka sa hannu duka a nan ka gan nan ta'riful mushaf to haka to dukkan su suna da abin da ake kira ijaza ijaza shi ne kana da wato shan isnadi na riwaya na wannan ƙira'a ɗinka har zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama ko jiya a afirka tv akwai wani shiri da ke ciki zuwa wato malamin ajinmu ko bakon ajinmu shirin kenan wani malami ne lokacin sharuwa ina gani ake sashi inda kun saurari wani dr nabil da aka saka a jiya ɗin ya faɗa mahaddicin ƙura'ani ne ya faɗi da ya je karatu a malaysia ya samu wani malami daga cikin malaman addini da ke ƙasar saudiya ya ce ya yi karatu a hannunsa na haddan ƙura'ani ya bibi ƙura'ani yana da ijaza sai ke faɗi har zuwa ga annabi tsakaninsa da nuce ko mutum goma sha uku ne sai da ya kira su je jiya ke ji yana ba yara domin yara ne a aji suna tambayansa rayuwarsa yadda ya karatu to har yana cewa ya bayan ya haddace Kur'ani a Najeriya da ya yaje can ya bibi Kur'ani a gaban malami yana da ijaza sai sai so yi musu bayani mai ijaza sai ya gaya musu cewa ka karanta daga malamin ka ci daga malamin ka har zuwa ga annabi sai tsakani na da annabi mutum ka zagiya jiya da ka sha ruwa za ana maimaitawa yana gani a kowane lokacin shan ruwa kullum mutum zai iya ji shirin yana da ban sha'awa sosai Afirka TV 3 suke shi an gane to saboda haka sa fa a fatiha a yi mai sunansa basmala a kowace sura wajibi ne ko kuma ce shi ne asali wanda ya karanta kulhu Allahu bayan ya gama da ko ya gama kulhuwa ya kama falaki da nafi bai ba basmala ba shine za mu tambaya me yasa ba ka kasa ba bayan Allah shi ya saka an fahimta a haka aka ruwaito Qur'ani in banda attawashi yasa duk malami da zai tafsiri yace maka bayan fa bismillah duk surori haka aka yi su sai ta wayin kazo tauba yace haka yazo ba basmala yasa to sai a tattauna me yasa ba a sa mata basmala ba wasu suka ce ai ita da amfal abu daya ne wasu suka ce a saboda magana yaƙi ne ba a buƙatan abun wuta-wuta ne ba maganar rahaman sa ba a sa mata za su malamai da yawa kenan in ba ta sa ba kai ne abun tambaya E ba wanda ya saka ba to cewa wajibi ko ba wajibi ba a sallah bai ma taso ba a kowane lokaci za ka karanta ƙur'ani malaman tajwidi sun ce idan za ka fara farkon sura abinda za ka yi a wani billahi mina shaitanin rajim me dalilin su suka ce allah ke bai za ka ratar ƙur'ana fasfa'il billahi mina shaitanin rajim kaga nan sai da suka nemo maka dalili daga alƙur'ani daga nan sai ka faɗi bismillahir rahmanir rahim me dalili haka daga tun zamanin annabi aka tsara alkur'ani da basmala shi baya bukatan dalili abu ne wanda yake mujma'un alaihi tun zamanin sahabbai har yanzu an fahimci abu to a haka ake fahimtar abubuwa na biyu wanda yake abu an asali to ba shi ya kamata a tambaya ba wanda ya saba asali shi ake tambaya to saboda ka za ka karanta qur'ani a cikin sallah sawa'u ko a wajen sallah basmala na nan daga lokacin da ka shirya basmala sun ce to yanzu me dalilin ka da shirya mana basmala a huwa huwallahu ko a falaki ko a nasi sai kai mana bayani in muka gamsu shi nan sai mu tafi da kai eh, in ba mu gamsu ba to ka kawo sabon abu a qur'ani eh na'am na'am na'am kai mafi yawa malamai sukan ce tai. eh muddin mutum bai iya da larabci ba in baka iya da larabci ba na ji kwanan nan wani malami Allah ya saka masa da cikin malamin na gani a nan Kaduna ke tafsiri ban san sunan shi ba ya kawo matsala sai ce malamai da yawa sun yi sabani maganganu guda uku sai ce maganan farko suna cewa ya halatta yi da hausa da yaren da ka iya ko a rufu, a sujjada ko a abin nan in baka iya larabci ba ya halatta a ya halatta mutulaka magana ta biyu ta ce bai halatta ba in ka iya larabci in ka iya ka yi da larabci bai halatta ka yi da hausa ba in ba ka iya ba tonan sai ka yi bai da hausa akwai masu cewa kuma mutulakan ma bai halatta ba saboda sallah ne to duk sallah kuma tana da alfasi so amma sai ce tun da addu'a ne addu'a kuma kai ne ba wai abu ne wanda yake tauƙifi ba kaka ce addu'a ai roƙon abin da zai amfane ka ne da neman abin da tunkuɗe abin da zai cutar da kai to zai yi nawa addu'an da zan yi daban wanda za ka yi daban wanda ne zan yi daban shi yasa ba a haɗa muri guda addu'a ba askar ne nan ne ba za ka canza ba amma yin addu'a tana da dama ka faɗi abin da kake bukata in ba ka sayar da za ka kawo shi da larabci ba sun ce za ka iya kawo shi da yarenka to malami sai shi ya fi karfafa masu cewa ba a yadda ka yi da yare ba saboda a yi kurgin duk musulmi a koyi larabci eh ce bayyuwa musulmi ka shekara talatin ce baka iya addu'a da larabci ba sai ka koma yare ka ce in muka ce ya halarta to muna ba su dama su yi ta kada a koyi karatun larabci shi ya dalilin da ya sa ke na kwanan nan nake jin sa a tafsirin sa ya kawo wannan matsala amma dai ya halarta amma kuma mutum ya yi kokari ne da koyi su zai addu'a yadda zai canza lafazi da larabci a wannan shi ne babban abu amma ya halatta kai da yare ka tun da addu'a ne eh, zikiri ne shi ne sai yadda aka ce a yi shi abu ne tauƙifi da kalmomi da wuri ke bantacce amma addu'a abu ne shi ya sa alif sallama da yake koya ma abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu tahiyya da ya gama tahiyya sai yake gaya mata wata lafazi suke falyaktar ahadukum min al'adiyyati a'jabahu ɗayan ku sai ya zaɓi addu'anka da bashi ka kici bashi a bi ma'ana ya zaɓi bukatunka ya yi addu'a hal ya al ya roƙi khairayyar duniya wal akhira ya nemi alhairin duniya da ta lahira to wani in ka ce mai ya nemi alhairin duniya da lahira da lahira shi ba sai da zai ba amma in ka ce mai da yayi da yarensa yanzu ga manya-manyan kalmomi da zai dinga bai <laughs> amfani da su to ya halatta a yi insha Allahu amma dai musulmi ya yi ƙoƙari ya koyi yadda zai addu'a da larabci na'am na'am eh. babu addu'a yawa ba a faɗin haka ba a faɗa ya abinda shi ladai ya fara iyakan shi za a fara iya ladai ya tsaya kai a tsaya ne la ilaha illallah la ilaha illallah daga nan sai a jira mai mai kabbara harrama ai kabbara harrama na'am a ai in dai mutum zai yi karatu in zai karanta na imamu zai karanta fatiha ba ka ba akwai akwai basmala shi ma zai saka basmala in misali shi ma zai karanta amma dama qur'ani sura ba sa mamu ba liman ne kawai fatiha ne shine nan ne mafi yawan malamai suka ce ba yadda duk wanda ya sallah domin hadisai sun zo da lafuza daban-daban daban la salata liman lam yaqra bi ummul qur'ani kullu salati wanda bai da fatiha fa hiya qidajun fa hiya qidajun haka wani sahabi usa ubadah bin salih ya sallah bayan annabi Ki annabi da ya karanta sallallahu alaihi wasallama suratul sabbi bayan fatiha ne ma sai na bi shi a sabbi da ya gama ya waigo cewa yake shigar da karatunsa cikin nawa sun ce ni ne ya rasulullah sai kada ka sake illa bi fatihatil kitabi fa innahu la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi sai kada ka sake sai dai fatiha domin babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba kaga yana magana da wa mamunsa da mamunsa to kaga da malamai suka ce da ce karanta fatiha ga mamu ba wajibi ba a lokacin da annabi cewa la salatu liman lam yaqra fatiha kitabi da sai ce sai dai in kai mamu ne to kuma abin ban sha'awa yanzu yana magana da mamunsa a gani to ina gaya muku dr sani rijiyar laima farkon tafsirinsa ya gama da wannan matsala sai mutu yana so zai iya kila a yusuf yanzu ina gani an saka ka ji karatun fatiha ga mamu ko ga kowane masallaci a lokacin da zai yi sallah ya kawo maganganun malamai tare da tarjihi tarjihi shi ne cewa wanda ya fi inganci magana kaza ya yi na saurare shi a fatiha ya yi kwanaki yana kan wannan matsala to duk malamin tafsiri in ka duba farkon fassarar fatiha za ga suna kawo wannan matsala musamman masu tsohitawa irin su imam kurtubi suna kawo karatun fatiha ga masallaci domin ita lafuza sun zo daban-daban babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba duk sallar da ba su fatiha ba ta da albarka ba ta kaza ba ta ta kaza lafuza daban-daban duka ba inda aka yi istisna ne an fahimta to kaga tunda annabi ya san da mamu bai ce ban da mamu ba to malaka take abin da ya fi duk wani mamu ya karanta usaimin da ake tambayarsa a kan karatu don su ba wai wajibi karatu ko ba wajibi bane eh, an ce kamar ibn qayyim kadu bi zadul ma'ad kadu bi muhalla na ibn hazar in ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana da abin da ake kira salatar takatati shiru shiru uku yake yi a sallarsa shiru din farko sun ce lokacin da ya kabbaran hazama Na mun san abin da yake yi ko me yake yi du'a'ul istifta shiru din na biyu lokacin da ya gama fatiha sai suka ce yana yin shiru na akwai hadisi domin ya ba mamu dama su karanta mai fatiha to sai ka tambayi ufaimin to idan na biliman da baya shiru fa da ya gama fatiha zai dora sura sai ce to lokacin da yake karatun fatiha sai ka saurare shi saboda karatun fatiha rukuni ne an gane kai kuma bayan ya gama fatiha zai kama sunna sura sura kuma sunna ce ko donan sai ka karanta naka rukuni domin liman bai dauke ma mamu rukuni ko yana dauke masa rukuni liman yayi ruku'i mamu bai ruku'i ba yana da sallah to duk wani abun da yake rukuni ne to liman baya dauke ma mamu shi ana fahimta amma sunna fa liman yana iya ɗauke masa to sai ce lokacin da liman ya zo aikata sunna kai kuma sai kai naka rukuni haka isaimin rahimahullah ya ba da amsa ga waɗanda suke bin liman da baya shiru kuma abun mamaki ko in na ya karanta in ka karanta fatiha sai ka gare shi bai gare in na ba kuna ganewa kusan ina da na ita ta shiga jarta qur'ani ko ita liman ya kama in ka kama bayan ya faɗi wani balin ka ga amin ka fara Fati zai ka ka gama shi bai yi ko ba kullu ina gudawa kullu ina yi ko a tarahi ban taba bana kara domin duk abin da malamai suka yi sabani tsakanin akwai ne da babu to kullu ina gaya mana in kana da wayo kai ka dauki ya bangare domin ba wanda yake an hana ko inda suke sabani in kai gana bayan neman kai akwai sallanka ko babu hadisai dun tabbatar sai wanda bai karanta fatiha ba bai da sallah ba a tsame mamu ba a hadisan duka ba hadisin da ya in mamu ko daya to yanzu kai kana tsakanin ko sallan ka ta yi ko ba ta yi ba to kai sai ka dauki bangaren da babu sabani akai domin ka kukuta sai ka dauka kai fakaranta fatihan nan farukuni ne an ku fahimta to da rukuni ne kullum za ka dinga yi don ka je laira ba tambayar ka me yasa kai fatiha haka ne in mutum bai yi bane ya zama bai da sallah to nan ne damuwan take an gane wani zai ce to a'a ya za a yi to in ka zo kuma bayan an yi ruku'i fa misali ka samu neman ruku'i, ai kuma kaga kai baka yi fatiha ba mai sallanka to ai nan har tsayuwan ma baka yi ba tsayuwa kuma yana daga cikin rukunin sallah ko ba ta ba to kaga duk abin da baka same shi ba ba za a dora maka shi ba nan baka samu tsayuwan ba amma da tsayuwan ka same shi sai ka zo ka zauna aka yi sallah aka ba laluri tun bai da sallah haka ne ya iya tsayuwa ne sallah alqadir ala alqiyam sai ya zauna yi sallah farali yana da sallah bai da sallah ya bar rukuni don daga cikin arkan alqiyam sun ce ma alqudrati ko tsayuwa tare da iko daga nan sai ce kabbaran harrama fatiha ruku'i dagowa daga ruku'i sujjada dagowa daga sujjada haka haka suke lissafo su haka ne to kaga duk wani rukuni to kowane mamu yayi kokari ya kiyaye shi kada ka yadda a barka a tasha wani ya saka a lungu ya ce ba mu kazala matsawa ne kada ka karanta fatiha in mutum je lahira ba zai iya kare shi ba domin in ka ce malami wa kaza ya fada ce to annabi fa zai ce la salatu liman lam yaqra bi fatihatil kitab yanzu magana annabi bai ishe ka ba eh bai ke gaya musa a bin sami kada ka karanta sura sai dai fatiha domin babu sallah ga wanda bai karanta ta bai shi mutum bai rike ya dinga ce su ni tun da annabi ya faɗa ka kullum zan dinga karantawa don in fita daga saɓani to kuma mafi yawa ma ba ma mafi yawan saɓanin malamai saɓani in kaɗan ne in akwai shi kaɗan ne saboda haka karatun fatiha da karanta basmala suna asali na sallah shirye su shi ke bukatar mai dalili an fahimci abin na'am na ga malam na'am mustafa malikun salam eh na'am a asirce yawwa ba a bayyane ba a ɓoye zai karanta bayan liman ya karanta tashi idan inda ake bayyana sallama inda ake ɓoyewa ba ta jin karatu liman to nan ma za ka yi taka inda ake ɓoyewa kowa nan dabba dumarar wasu yi sabani a nan ba za ka karanta ko to ka gani za ka karanta sai ka fara da bismillahir rahmanir rahim kada ka karanta fatiha ba sa basmala ba ka bar ɗaya na fatiha kenan sallah akwai manyan babban alaman tambaya ga wanda ya bar aya ɗaya a fatiha ta je ka yi gogulin ko ka yi tambaya duk malami mutum ne ya yi sallah da gangan sai ya tsallake aya ɗaya a fatiha me hukuncin sallarsa duk malami zai ji maka bayi da sallah So basmala yana cikin fatiha ko baya fatiha so sai zai maka to akwai saɓani malamai sun ji kaza kaza kaza kaza kaza to kai sai ka ɗauki ne cewa tana cikin sai ka karanta ta yake nan kaga ka ƙara samun lada don basmala a ne sunanki har rufa kusan sha tara ko kan kana da lada ɗari da nawa eh 90 ko 190 mai karisa to kake na wanda ke karanta basmala ma ko ne ya fi kalada ko a surori <laughs> don annabi da aka ce ba la'ula alif min kai faɗi kowane lamun ya goma na'am na'am yawa sai sai ya gama a kasu ai karatu ba yin zuciya dole harshe sai ya motsa sai kaji kai tana karatu sai eh, ba a karanta a zuciya abinda ta kira alkira malaman duka sun ce mutu bi tarihin lisani motsa harshe kuma abinda kai za ka ji da ka kana karatu eh to shi ne sai suka ce nan da yake karatu fatiha sai ka saurara da ya gama fatiha ya kama sura in ba mai shiru ba sai ka kama Fatiharka. idan kuma yana shiru to nan yana ba ku dama ne ibn qayyim ya tabbatar da wannan ibnu hazm ya tabbatar wasu sabbai da yawa suke annabi yana yin shiru domin ya ba mu dama mu karanta mai fatiha eh da yawa shi yasa saka tatu mun faɗi biyu ɗaya lokacin da ya gama sura tafi yayi ruku'i sai ya dan numfata daga nan sai shi suka ce sakata ne latifa ɗan kaɗan ba wai mai tsawo ba an fahimta amma ta farko da ta biyu sune masu sai yadda za ka iya karanta fatiha a ta biyu wanda zaka kai ma kai du'a istifta a ta biyu a ta kai afuwar an gane wannan na'am saboda ka kamar yadda bin baz ya fada Allah ya taka maka da alheri yace sallah al'amarin sa yana da girma ce duk lokacin da aka yi saɓani a sallah to ka karbi abin da ake kira al-ihtiyat kai Shi ne ka fita muhallin khilafi an fahimci abin na'am alaikum salam tambayoyin yau da na'am an kafita daga fatiha mun kenan kila akwai wanda yake magana tambaya ana ga wani kamar yana so ya tambaya kan fatiha amma wani yana so ya tambaya kan fatiha babu eh. ai ba za ka iya sani ba tunda mafi ya suke yin basmala eh a zuciya wasu suna yi a bayyana wasu a zuciya an kai kawai mafi yawa a jabir in ba na manta ba ko ana ce ya yi talla a bayan annabi sallallahu ya yi talla a bayan abubakar ya yi talla a bayan umar ya yi talla ya ce dukkansu suna kawai bismillahir rahmanir rahim haka ya faɗa to kaga <laughs> yawa to koyi shi ake yi shi kuma haka addinin ya ce a yi a taba karatu ba to muna suratul rahman بسم الله الرحمن ناك تيكا با أول يا في تدرك موجودين دون من تنبايا ميتا هاي فرد وإن يتعيان كيتا متباد داما نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكحة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان sunanta ar-rahman mai rahama yana daga cikin sunayen Allah da suka fi zuwa a wurare da yawa da yawa ko kwanan mun yi wata surori da yawa dai ar-rahman ar-rahim alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim to ana mata lagabi da suratul rahman ta sauka a makka ita ma ar-rahman ita ce sura ta 55 a jerin surorin da qur'ani tun daga fatiha zuwa nan tana da ayoyi saba'in da takwas ta fara da basmala kamar yadda sauran surorin suke fara bismillahir rahmanir rahim ar-rahman malamai kama ci yasa abin mamaki za ga malaman tajwidi su cewa in ka gama sura za ka fara wata to kaɗan numfasa tukuna kafin ka faɗi bismillahir rahman rahim ka fara wata domin in ka ce misali ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق كما يدب سنة كينا أقرشي سورة الإخلاص كفارة فلق باتارد من سورة كينا suka ce sai ka yanke akwai inda ake wasu akwai kuma inda ake abin nan kuma jibril da malamansa tajwidi nan kafa'u ake kiransa bayan ka gama sura sai ka yanke daga nan sai ka faɗi bismillah ko sai ka fara wancan amma in ka gama sai ka hada su da basmala daga nan sai ka yanke ka fara wancan to ka nuna basmala kenan a karshe ka a wancan ka tsata wannan ka fara ta ba basmala la ya ko haka suke cewa akwai kuma kana iya haɗa. kana so zaka hade gaba ɗaya misali dukkan su ko wasalul jami'i suke kiransa a misali ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق هذا ka hade duka kenan nan baka yanke ba amma ka yanke ta farko da basmala sai ka kafa ta bai ba basmala sun ce baya halatta ayi haka ko ta tura malaman tajwidi kenan kasu su ma bangaren su ina abin shafi tsari na alqur'ani ayoyi tartibin sa da sauran abubuwa to wannan ta fara da basmala kamar yadda sauran surai ta fara da sunan Allah ar-Rahman mai rahama ar-rahman yana so ya gaya mana allamar qur'ani rahamanta yasa ya sanar da mutum al-qur'ani ar-rahman mai rahama kamar Allah yana ba mu labari akan falalansa da rahamansa ga halittunsa ya sauko musu da al-qur'ani kuma ya sauƙaƙe musu wannan al-qur'ani ya sanar da su kenan shi ya sanar da su al-qur'ani shi ya sanar da su zai da shi ya sanar da su in suka nemi sanin ta hannunka zai ne سوف قيامته ثانية فشية كان سورة القيامة تهدى آه، مع النبي صلى الله عليه وسلم آه، لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأنا فاتبع قرآن النبي زاد ملائكة يا قارب يا مسيح كوري سيد آه آآ آه، مون إذا مسنا الدرسيش إذن كوي ya karanta ka bi a hankali za mu ta inna alaina jam'ahu wa qur'ana mu za mu hada shi a zuciyar da kuma mu karanta da kai yadda za ka wuce shi to ar-rahmanu allama al-qur'ana mai rahaman ne shi ya sanar da al-qur'ani shine Allah mai hukumin sarki khalaqa al-insan shine kuma wanda ya halicci mutum allamahu al-bayana ya sanar da mutum bayani za ga halittu babu kaman mutum za ka iya sai mutum zo tafi yi dama yi haku babu dabban da take wannan banda mutu ka yi mata magana ya fahimci abin da take faɗi ya son cewa ka ishi abubuwa da yawa na musadaba banda da baki mutum baya gani ana iya ka da mai da hannu baya ana iya yin da idanu haka za ka iya taba mutum daga tabawa ka san abin da kake so ka gaya masa ko kuma ka taba wani wuri na kai gane abin da kake nufi duka allamahul bayani kenan ya sanar da mutum shi yasa Allah yake faɗi walqad karramna bani adama ko to hamalnahum fil barri wal bahri wa faddalnahum ala kathir mimman khalaqana tafdila mun karrama bani adama mun ɗauki muna ɗaukar sa a kwale-kwale a ruwa a ina ne mun fifita ta akan masu yawa daga cikin halittu na wanda Allah waɗauki sarki ya yi to kaga ɗan adam mutum ne wanda Allah ya halicce shi shi yasa ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa khalaqal insana min alaq allama al insana ma lam ya'lam wa allamaka ma lam takun ta'lam to allamahu al bayana kenan ya sanar da mutum bayani bayan ya halicce shi ya'ani an nutuka kamar yadda hasanul basari yake faɗi ya sanar da shi magana mutum dabbobi ba ta gani dabba in ɗanta na kan gefe tana nan ba ta gani sai dai su yi ta ihu ba zai ce zagayo ta zama za ka ga tsofa ka fito ba babu ta ga abu kaɗai ya riba su a rufe da za a yi ka haɗe amma mutum ne ka ji maganarsa ana yi to bi ta zama za ka yi wa ƙofa sai ka zagayo ka same ni ina wuri kaza mutum ne aka sani da wannan annuka ya yi magana a fahimta ya san cewa wannan wurin sharri ne gaya ma wani kada ka bi wurin dabba in ya aka gudu da shi aka haka kashe ɗan uwansa ya yi wannan ya haɗu da wasu suna tafiya ba yadda zai musu koma sai ya wuce su wuce haka ne ba wannan bayani cewa akwai hatsari ta nan kada ku yi ta nan babu sai su wuce to kaga mutum ne aka sanar da wannan annutuka وقال الضحاك وقتادة وغيرهما يعني الخير والشر حتى تنزل مثل الخير كشر يعني عند الخير يجي جي نيمة عند زي نيمة كدي يسار عند زي جي سيو أبنكي إن يجي هنيا باجي كي يشنزل ya so abin da zai halakar ya guje masa da duk abin da mutum ke gudu abin halakarwa ne abin tsoro za ka suna tsorata to duka ka ga wannan mutum ya sun alkhairi da alkhairi da kuma sharri wa qala hasan wa qaulul Hassan Hamuna ana ahsan wa aqwa malaki cewa nan maganan Hassan ya cewa aka sanar da mutum nutsi shine al bayan mutum zai yi bayani wani yanzu kana so ya yi maka bayani yadda aka haɗa harshen inna in ya tsaya yana bayani sai mu gane filla filla yadda aka haɗa wannan harshen haka ne sai mu gane in muna so mu koya yadda ake saka kafa ɗin nan ya zo ya ta mana bayani wani daga bayani sai kai ka yi kaza kai ka sai ga ya gane allamahu nutqa da bayani sosai sosai yadda za a gane wani abu ake so a kwatanta mutum ya iya ya san yadda zai janya hankalin mutane ya san yadda zai faranta mu wani rai ya san yadda zai kusa ta wani ya san yadda zai yi komi abin nan ya gaya mutum magana idan yana ba da labari maganan ɓacin rai ne za ka gane in na farin ciki ne za ka iya ganewa saboda wayo da kuma bayanin da ake yi to daga mutum yana magana ka gane yadda abun da yake so sakon da yake so ya isar ko na farin ciki ko na bakin ciki ko na tsoro ko na damuwa ko na wani abu haka kana iya ganewa idan misali daga buga mutum ya je neman wani abu kana hello assalamu alaikum wa rahmatullahi hello ya aka yi an dace da kai yadda zai furto ya baka amsa kana iya ganewa cewa an samu nasara ko ba a samu ba allama hul bayani kenan shine abin da ke akawa anna siyaqa fi ta'alimihi ta'ala alquran domin maganan yana bayani akan yadda Allah ya sanar da mutum alkur'ani domin ar-rahman allama alkur'ana mutum ya sanar da mutum nutqi ya sanar da shi alkur'ani wa huwa adabu tilawati an sanar da mutum yadda zai karanta alkur'ani inna ma yakunu zalika wannan yana kasancewa ne bi taysirin nutqi ala al Allah ya sauƙaƙe al-nutq ala al mun gama ganin ibnu abbas a baya can da walakar yakan nan ƙur'ani da zikir ce in ban da Allah ya sauri sauke alƙur'ani da ba mutum da ya isa ya yi karanta alƙur'ani domin maganan Allah ne yadda ba a iya ganin Allah ba a iya sifan shi ba a iya komi irin nashi to da maganan sama ba za a iya magana da shi ba sauƙaƙe wanda Allah ya sa mutum iya karanta maganansa shi ne wargar yasa na ƙuranin to Allah ya yi wannan ne ya sauƙaƙe shi an nutuku alal kalki wa tashiri furuji alfuru ya sauƙaƙe makarijin furu akwai makarijin sun kai na amalin jirgin sabata ashara makari daga bakin mutum daga nan lefa zuwa ƙarshen makogoro kowane harafi akwai inda yake fita kamar yadda shi ma malaye ƙwararren ya sauƙaƙe masa. الخروج الخروج من موضعها تشي من الحلق da ما سفتا دقاء الحلق da دهرش والشفتين دا نعم تشي على اختلاف مقارجهما sai akan sabani za su faro maka daga na farko shine na wanda ke talaffa ko har zuwa aka sabu shine na nan ƙarshe wani harafi ne farko wani ne ƙarshe mutum so wani nan kawai so daga nan hamza ko shine na ƙarshe sai wane ne a nan kuma ƙarshe ba ba ka gaji ko yaro ba ba ya za ga yaro farko abinda zai fara ba ba mama ba ne ba a nan yake fita amma wani har yanzu a yi a yi wani bai iya ba ita ce ba wuce ce ainihin ko ha'in yana wahala ya zai ce ba ko ce alhamdu alhamdu ka gani ba yi da ha bayi da fa akwai harufa da yawa a hausa babu kamar yadda filatinci akwai waɗanda babu su ma ba mu da fi shi ya samu ba mu da komi sha kawai abin mu <laughs> larabci ne dama shinun ne kawai su ma ba su da fi larabci ko ba gane ba su ma shinun ne sha daga nun sai shinun to amma a hausa akwai fi ko shine manan kamar ci ko irin waɗannan to akwai kowa da irin Allah yadda ya masa to to Allah shi ya kore ma makarantar alqur'ani kowane yare suke a duniya su iya waɗannan makarikin daga ta farko har zuwa mai kada shi in bar da tafsirin Allah babu ba za a yi ba domin wani zai kace narun amiya akwai masu har yanzu a yi a yi su canza narun amiya ba za su iya ba saboda ba su da haɗe sai dai narun amiya ko akwai su sosai kuma ya kai malami babba ba zai iya furushe da ha'un bin ba to akwai wasu kuma Allah ya hore musu to shi ne ma'anan ya sauƙaƙe ma mutane alƙur'ani makarin ɗin wanda ke fita daga makogoro da wanda suke fita daga harshe da wanda suke fita daga leɓɓa gurgurun saɓanin fitan su ɗin da anwa'i da nau'i nau'i ta ke nan yin fasir shi ma malamin ta jimi'i ne ko duk malamai suna da kowane ilimi in ya koma ɓangaren hadisi sai ga malamin hadisi ne ya koma bangaren nahu sai ga malamin nahu ne ko bangaren fiqh haka ne shi ma to ka nan yanzu gana mana magana akan alamar qur'ani har ya shigo mana da tajwidi makharijul huruf ya faɗi wanda suke fita nan kalibba da hal da kuma lita ce duka haka Allah ya hore wa mutum wannan الشمس والقمر بحسبان ko Sa'an nan kuma rana da wata بحسبان a lissafi suke ai suna tafiya ne muta'aqibai ne wannan ya mai wannan wannan ya mai wannan shi ma bi hisabin da lissafi muqannan wanda yake da dukka lissafin su tafiyar su na lissafi la yaqtalifu baya sabawa wala yaqtarib baya birkicewa idan da ya saba ko ya birkice to alama ne na tashin القيامة إذا الشمس كبرت وكما إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المصار لقلوه إن الإنسان تكير رانا قوة وتا يساقى بغير الله يسارى يساقى ما فاكتك الله يبتشي كل يجري لأجل مسمى وكل يجري إلى أجل مسمى وكل في فلك يسبقون الله يرجع يزياسه شيكرو da watanni da kwanaki satuttuka da kwanaki da awanni da mintuna da tukunni da rana da wata zafi daga nan su daina tafiya daga nan tashin alkiyama ta zuwa. annabi sallallahu alaihi wasallam rana yana tsaye da Abu Dharr radiyallahu anhu suka kalli rana ta ja ta kusa faduwa sai ce kafin inda ranar nan take zuwa ya ababar sai ce Allahu wa rasuluhu alam ce yanzu nan inda take ba za ta je karkashin al'arshi ta je ta yi sujjada ta nemi izini ka sake dawowa gobe a mata izini ta dawo ce ya kusa ta je ta yi sujjadar a hana ta sujjadar ta nemi izini a mata izini sai ku sabullo ta inda ta fito ta inda ta fada kai shi ne tsulubu shamsimin magharibiha daga nan ba maganan tuba ba maganan aikin alhairi domin lam yakun min lam yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat aw kasabat fi imaniha khaira wani imani wani ce zan musulunta babu ya kare wanda bai yi aikin alheri bai ce na tuba zan aikin alheri ya kare a wannan rana inda ta fito to haka to wannan lissafin su suna nan a tafe a kullum muna mai lokaci yayi ko idan sura minti uku to wannan ayan dai tana bukatan bayani da yawa zuwa gobe insha Allah za mu dauko akwai ayoyi da yawa da suka yi kama da irin ta akan tafiyar rana da wata a lissafi domin mu gane cin dan adam yana iya sanin tafiyar rana ya gaya maka inda take ko ba ta ganuwa yana iya tafiyar sanin tafiyar wata ya gaya maka inda take ko ba ta ganuwa misali sun lalace bi husba a lissafi suke Allah ya sanar da mutane waɗannan lissafi misali ko ba sanar da su ba shi kada ya bar makansa sani za mu ji gobe insha Allah daga wasu ayoyi da hadisai da maganganun malamai akan wannan aya ash-shamsu wal qamaru bil aya ne da take da girma domin shams shine ke ba mu lokutan sallah ko wata kuma shi ke ba mu azumin nan da muke yi zakka hajji kafara na zikari kafara na menene kisa kafara na mai sunansa na duk wata kafara ne da ake da shaharaini aini da watanni ake yi mata in aka cike su ba ta al'ada da wata suke yi in aka yi su aka bar su da wata suke yi abubuwa da yawa hamluhu wa fisaluhu duka da wata ne yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaƙi, lin-nasi sai ga addini tsakanin rana ne da wata shi ya Allah ke kada a bauta ta su ayoyi ne da za ku gane da za ku bauta ma ubangiji na'am وعليكم السلام ورحمة الله نعم وجن نعم to yanzu wata juma'a to shi ne a yi shi ne ba a sanin ba don cewa juma'a za a yi ai a ta wace juma'a ba <laughs> shi ne magana domin akwai abin da allah ya bar ma mun yi maganan aisha a yi ce guda uku wanda zai ce maka ya san su ce ya yi gariya daga ciki akwai ilmu sa'in inna inda hu ilmu sa'a يسألونك عن na أيان مرساها فيما أنت من ذكرها ولا يجليها shi kaɗai ne in yi ka ce juma'a ba sun kowace juma'a ba ce yi amma ana nufin ana gani a ran juma'a za a yi domin Allah ce ruma tana da girma a cikin aka halicci adamu nan ne aka shigar da shi aljanna ana su karbi tubarsa ba a tashi ga yi matsayin ranar juma'a amma wace juma'a Allahu a'alam ba wanda ya ce wannan sai shi Allah ya bar ma kansa sani eh na'am na'am mai anguwa eh a ko kwanan nan na yi wannan magana a wani karatu da muka yi a talla a kan abin da ya shafi a nan sallallahu alaihi wasallam ce an yi su jada a da gabobi guda nama guda bakwai a lokacin da ka rike yi za ka yi su jada kuma ka yi shi a haka ba ka gaba ka yi su jada a kan annabi nan sai ya nuni da wannan da wannan da kuma ta kuka ko to haka ake yi da ta kuka yi. za a yi jada in ba wani laluri ba mutum ya yi sujjada haka ɗaya tafi da bai sujjada ba to ya bar rukuni da cikin rukunin sallah malamai da yawa sun ce bai da sallah bai da sallah saboda ana so haka tafukan ka su ma su yi sujjada haka yana cikin amandan masalin lillahi za ta da'u ma Allah ya wasu na cewa babu bi har da wannan ciki to in karge ƙurani gara in aka zo sujjada sai ka aje ko kuma zarani sai ka sa a aljihu sai ka yi sujjadan ka normal kila kana so ka koyi karatu daga liman da yake karatu yana karatu daki daki kana so ka koya to malamai suke kila da sauri amma duka ya kan iya dauki hankalin ka ana so mutum ya zama mai tadabburi a lokacin da ake karatu to lokacin da kake kallo kuma to hankalin ka sai ya an fahimta to idan za a yi sallah ana so mutum ya shiru kafin dole salatu wa salatu wa ko lillahi khaliki na ana hankalin kai koma akan sallah tun da ba kai ne mai gyara ba liman ba to bai kamata ka rike qur'ani ka tsaya kawai ka rike hannunka haka kai concentration ɗinka akan sallah kalimar domin ka samu ka yi rukuni daidai ka kama inda ka ce a kama kuma ka yi sujjada ne daidai amma in ya zama ba mu haddace a bayan liman in liman ya dan samu tun da ba mu gyara masa sai ya zama na bayan shi zai rike zai gyara wanda da sauyi ma inda a yi sujjada sai ya aji domin ya samu ya ci jira yadda Allah ya fara an gane wannan eh na na na eh to eh eh na eh. eh a cikin shi za ka yi eh. ina ce wani ya yi tambaya kai ne ko a firce za a yi a koye na yawwa sai eh. sai eh. to ai su kan ma za ka yi tare da lebe tun da ba a jin karatun lebe a a bayyane kuke magana magariba nan ne kuke cewa za a yi ɗaya eh, da yi shahi ne kuka yi magana a yi kuce ko wuce sallah ma mun zai karanta a shi yasa muka ce idan liman ya yi yayi wala sali na yana shi ba ka tare da mu ko malamin ta ba a malam eh a a a eh ai da ka farko da ne jira karanta fasiya eh shi ma da karanta a bayyana ne ko shi to bari bari cikin ma wani ya gaya mana me ya karkar da na ba me magana da muka yi mai tsawo A kan shi ai muka yi magana ka wannan bayanin da muka yi mai tsawo a akan wannan matsala a kanta duka bayanin da muka yi cewa ma mun zai karnar jawo hadisai da yawa har na kaɗi su ce akwai ubada su bin sami ko da yana bayan annabi ana karatu a bayyane a jirgin da ya gama fatiha ya kama suratul tasbih shi ma sai ya karanta sabbi bayan annabi sallallahu da annabi ya gama sai ce wa yake karatu a bayana na sura man yu'alij min qur'ani wace shigar da karatunsa a akan nawa sai ce ni ne ya rasulullah sai ni kada kada ka sake illa bi fatihatil kitabi sai bi fatiha kawai fa innahu la salata liman lam yaqra bi ummi qur'an domin babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba kaga wannan a bayan annabi ke? annabi a bayyane yake yi shi yasa ya ji annabi yana sabbi shi ma ya bi sai annabi ya hana shi sabbi sai fatiha kawai ka fahimta shi abin za ka karanta a ɓoye a ba shi ke ba da to kai in ya kama sura shi ya na faɗi har da kawo maganar kusaimi ku ce da aka tambayi kusaimi ne? Eh, cewa in na biri man da baya shiru fa sai ke to ya labari sai ya gama fatiha lokacin da ya kama sura kai kuma sai ka kai kasa fatiha sai nace sai ya ce musu fatiha rukuni ne to ka bar liman ya gama rukuninsa lokacin da ya fara sunna kai kuma sai ka yi nasa rukuni eh, eh, eh, sura eh na'am Eh, to sai annabi ce kuma babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba sai ya zaka fitar da wancan eh? Eh? wancan an ce ne ka saurara ko na kuma sai ka ce la salata liman lam yaqra bi ummil qur'ani ka gani Eh, wannan wajibi ne saboda haka sai ka bar ka wajibi kuma ka shi yasa na kawo bayani din duk lokacin da ka samu an yi sabani a tsakanin babu da kai kai ka ɗauki wanda yake kafin ka ina fatan an fahimci abin da yake yi kada ka yadda ka faɗa a tarkin sabani sabani ka fita daga muhallin khilaf haka malamai kudu shi ne al'akawar shi ne daidai in liman ya gama fatiha sai ka karanta ta ta fatiha wannan mafi yawa ijma'i mafi yawa malamai sai kaɗan suke gani inda ake bayyanawa ba a karatun fatiha amma ko su ba su da hujja ta ta hadisi hadisai mutawatirai cikin buhari da muslim dukkan su nuna mamu zai karanta fatiha domin shi annabi da ya zo ya gane ne bai rarrabe ba to wanda ya rarraba ke banda ma muna bukatar dalili mai karfi da zai riba masa mawai Ka ce ni annabi ce duk wanda bai karanta fatiha ba bai da sallah ko sallar da aka yi ta babu fatiha babu ita bai ce ban sai in kai mamu bane sannan sai yi magana da mamu ka kuma kai tsaye don ya ƙara tabbatar mana mamu ne yayi sura bayan annabi ya gama fatiha ta alaihi sai da kada ka sai karanta sura a baya ta sai dai fatiha kawai domin ita babu sallah ga wanda bai karanta ta ba kaga shi kenan sun ce to ita fatiha yanzu karanta ta wajibi ne ya kore wannan karatu da aka hana bayan neman kuma ga kowa da kowa kana bin liman ko kana sallah kai tare da tsara fatiha wanda shi ne jumhurin malamai suke tafiya wanda kaga baya fatawa da irin wannan kadan ne suke kuma ko su din akwai yanayi da suke bayarwa abubuwa bai da yawa da yawa to shi yasa ma aka ce kamar ibn al-qayyim ce shi yasa annabi yake yin shiru bayan ya gama fatiha domin ya ba mai malamai dama eh, mamu su karanta fatiha a bayansa ya ka ko saudiya kake sauraron ana karatu fatiha in aka gama za ka ga an ɗan yi mai shi ruwan da za ka iya fatiya har kusan sau biyu ma in kana karatu karatun saudiya ka dinga sauraron malaman su da yawa duk wani kasa da kaje wani za ka fi wannan ana ba da gab wanda za ka iya fata fatiya har ka jira ma ka ji bai fara sura to kai sai ka karanta a wannan lokaci ka ga ka sauke nauyi ba ka da matsala ko kana da sallah ko ba ka da sallah eh, na'am an gane ko malam mustafa kana iya google kana iya google na google matsala karatu fatiha bayan liman akwai a yanzu a nan kawai kai google ko da hausa ko da turanci ko da larabci karatu fatiha bayan liman maganganu malamai sai da an zuko maka su gaba ɗaya da dalilai sai eh, na ko kuma kana da littafi ka dauki littafi ka gani na hadisi cikin wanda suka yi sharhin hadisai akwai su sai muslim akwai na turancin sa sai buhari akwai na turanci sai ka gani me malamai suka fara kan karanta fatiha ga mamu ko kuma in kana da zadul ma'ad na sunan turancin sa sai ibn al-qayyim ko al na ibn hazar daga hadisai da suka zuro da daidansu sai gaba ka iya kuje su ya eh, kuma shi ne daidai ne ka karanta fatiha domin kada mutum ya fara tarko babu sallah ya eh, domin annabi shi babu sallah to inda tana yiwuwa ga wani ya yi babu da annabi ya yi istisna kan malamai su jami'ai baya bayin bayani a lokacin da wani yake bugata a masa bayani mamu ai yana wurin tare da shi ko da yake sai dai in kai mamu ne ke sa wani wuri ce sai dai kaza amma anan bai faɗa ba sai ce babu sallah ga wanda bai karanta safiya ba haka kawai shike to in ka fitar da wani kai ma maganan annabi kaidi wanda yayi sa'alar ilahi malamai kike da zakana ake fara bid'a itlaqu ma qayyadahu rasul annabi yayi itlaqi kai ka zo kai kaidi ko annabi yayi kaidi mutum yayi itlaqi nan ne bidiyoyi suke shiga sai ka gana gyara ma annabi magana sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare za mu ci gaba insha Allah zai ya kawo